Ibraniyawa Sura ta biyu Saboda haka, lalle ne mu ƙara mai da hankali musamman ga abubuwan da muka ji, don kada mu yi sakaci su sululluɓe mana. In kuwa maganar nan da aka faɗa ta bakin mala'iku ta zama tabbatacciya, har kowane keta umarni da rashin biyayya suka gamu da sakamakonsu wanda ya kamace su. To, ta kaka mu za mu tsira in mun ƙi kula da ceto mai girma haka, domin Ubangiji kansa shi ne ya fara sanar da shi. waɗanda suka saurare shi kuma suka tabbatar mana da shi sa'an nan kuma Allah ya haɗa shaidarsa da tasu kan ceton ta alamu da abubuwan ajibi da mu'ujizai iri-iri da kuma baiwan ruhu mai tsarki daban-daban da ya rarraba kamar yadda ya rufa ai ba ga mala'iku ba ne Allah ya sa mulkin duniyar da za a yi wadda muke zance amma wani ya tabbatar a wani wuri cewa mutum ma menene hadda za ka tuna da shi ko ɗan mutum ma hadda za ka kula da shi ka sa shi ya gaza mala'iku a ɗan lokaci kaɗan ka naɗa shi da ɗaukaka da girma ka ɗora shi a kan dukkan halittarka ka sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa to a wajen sarayar da dukkan abubuwa a ƙarƙashinsa ɗin nan allah bai bar komai a keɓe ba amma kuwa har yanzu ba mu gaina sarrafa dukkan abubuwa ba amma muna ganin yesu wanda ɗan lokaci aka sa shi ya gaza mala'iku an naɗa shi da ɗaukaka da girma saboda shan wuyarsa ta mutuwa wannan ko duk ta wurin alherin Allah ne Yesu ya mutu saboda kowa saboda haka ya dace da Allah shi da dukkan abubuwa suka kasance domin sa ta gare shi ne kuma dukkan abubuwa suka samu ya kammala shugaban su ta wurin shan wuya a wajen kawo 'ya'ya masu yawa ga samun ɗaukaka domin da shi mai tsarkakewar da kuma wanda ake tsarkaken duk tushensu ɗaya ne shi yasa baya jin kunyar kiransu 'yan uwansa da ya ce zan sanar da sunanka ga 'yan uwana a tsakiyar ikkilisiya zan yabe ka da waka har wa yau ya ce zan dogara a gare shi da kuma gani nan ni da 'ya'yan da allah ya bani wato tun da yake 'ya'yan duk suna da nama da jini shi ma sai ya ɗauki kamannin haka domin ya halakar da mai ikon mutuwa wato iblis ta wurin mutuwarsa ya kuma 'yanta duk waɗanda tun haihuwarsu suke zaman bauta saboda tsoron mutuwa don haƙiƙa ba mala'iku ke taimako ba a Nurain Ibrahim yake taimako. Saboda haka lalle ne ya zama kamar 'yan uwansa ta kowane hali, domin ya zama babban firist mai jin kai, mai aminci kuma na al'amarin Allah, da kuma mika hadayar sulhu da ta gafata zunuban jama'a. Tun da yake shi ma ya sha wuya, sa da aka gwada shi, ashe zai taimaki waɗanda ake yi wa gwaji.